Masu saurare barka da warhaka sashen Hausa ne studio kalangu ya so mu gabatar muku da labarin na Hausa tare da ni Rakiya Arimi ga kanun labarin. a jajibirin babban taron afirka da faransa za su yi da za a yi gobe a montpellier a faransa an gudanar da wata haduwa tsakanin 'yan jarida afirka da wasu mashawartan kasar faransa na afirka za ku ji karin bayani a labarin al'umma da dama ne suka karbi amsa kiran kamfen tattara jini da cibiyar ƙasa da ke tattara jini ta tsara a yamai a watan farko na mai kula da bada jinin ta ce an samu karbuwa sosai da ya kai kashi 17 cikin dare a cikin rahoton namu na musamman kuma za mu kawo batun hatsarin matsalar kwakwalwa da ma'aikatan bada agaji na daji ke fuskanta. A jajibirin babban zaman taron kasashen Afrika da na Faransa da zai wakana gobe ga 8 ga watan Oktoba a Montpellier kungiyoyin fararen fular kasar Afrika da matasa da kuma 'yan kasuwa ne kadai aka gayyata a taron bana. Daga bisani an gudanar da wata ganawa tsakanin 'yan jarida kasashen Afrika da wasu masharautan kasar Faransa da ke kula da nahirar Afrika a jiya a ah, Paris. Gade rahoton Talata Abdu Bahar da Hawa Usman ta fasara. farisa 6 ga watan Oktoba shekara 2021, Otal Marigny da ke tsakiyar birnin kasar Faransa duk da ɗakin shawara na Elize ne aka soma babban zaman taron kasashen Afirka da kasar Faransa, inda 'yan jarida na kasar Afirka kusan 20 suka samu goron gayyata. A cikin tattaunawar da suka yi tare da ƙwararrun mashawarta daban-daban, 'yan jarida sun tafi batun wakilancin mazaunan karkara a cikin taron, inda ɗaya daga cikin mashawartan ya bayyana cewa ta sauya zane sun huta daga tsarin shirya taro da shuwa shugabannin kasashe sun koma ga tsarin shirya taron da matasa wannan kuma abun alfahari ne har haka zalika batun abubuwan da matasan ke jira daga kasar faransa sun bujiro a cewar su lokaci yayi da ya kamata kasar faransa ta hoto kirikiri ta bayyana matsayin siyasar ta da kasar afirka sannan kuma da abun da take jira daga kasar ta afirka A cikin tsarin shirye-shiryen babban taron France Africa ne aka gudanar da taron da ake kira Ambition Africa karo na uku taro ne da ke tattara kamfanoni na Afirka da na Faransa manyan ayyuka dubu ɗaya da ɗari a Afirka da manyan ayyuka talatin kaɗai ga Faransa ne aka tantance a shekarar tara a cewar Alex Baru, daraktan harkokin kasar faransa kamfanin da ya shirya taron na ambition africa lokacin da ya hira da talata abdu bahar Alors, Ambition Africa. Ambition Africa a yau ya zama babban taro na hada-hadar kasuwanci tsakanin kamfanonin Faransa da na afirka Tun shekara goma sha takwas yau shekaru uku kenan. Masu kamfanonin na Afrika suna zawa a wajen wannan taro na Ambition Africa ba wai don su haɗu da masu kamfanoni ba, a'a don su haɗu da wasu masu kamfanoni na afirika Ba shine manufar mu ba daga farko, amma yau ya zama babbar haɗuwa da ke haɗa afirka muna kyautata kyakkyawan niyya wajen samun walwalar shige da fice da zai iya haɓaka tattalin kasuwanci tsakanin ƙasashen waje da afirka Domin kaucewa rashin jini a wannan lokacin na cutar masassaran cizon sabro cibiyar ƙasa da ke kula da harkar jini sai NTS ke gudanar da kamfen tattara jini aikin da aka soma a watan september a Yamai wannan kuma a kowane lokaci. A cewar Madam Sumana Hadiza mai kula da cibiyar sai NTS al'umma sun amsa kira da himma a lokacin da ta yi hira da Maman Ada. Gaskiya mun samu mutane da yawa da sun ka zo su ba da jinin su. wajen mutum 514 sun ka zo. Zan iya cewa kamar kashi 17 saman 100 fiye da wancan wata da ya wuce. Mu dai muna roƙo su ki gaba da zauwa kuma ya shiga ran al'umma Nyame duka har ma na garuruwan kewaye na Nijar. Dan ya shafi al'ummar Nijar duka. Duk wanda zai iya ba da jinin shi domin a taimaka ma mara lahiya ya zo ya bada. Saboda matsala matsalar ganin rashin jini ya shafi al'ummar Nijar duka. Ya kamata mu ɗauke shi da mahimmanci. Idan ka san kana da lahiyar jikinka ka zo ka ba da jini. Dan in mara lahiya yana buƙatar jini yana buƙatar jini dan adam ne. Shi yasa muke so su zo su ba da jinin su. ya kan yiwa mu ma wani bimi buƙatar jini. Ba ma son a an yi rashin jini. Dan in kashi biyu saman ɗari ko kashi uku saman ɗari suna zuwa suna ba da jinin su. Ba sai mun tai mun kira cikin dangi mara lahiya ba ya zo ya ba da jini. Mutane hudu suka rasu biyu suka ji rauni shine sakamakon wani hatsarin mota da yawa kana a jiya wajejen karfe shida na marite a nan babban birnin Yamai. Matar da ke tuka motar ta kaucewa wani mai babur ne sai ta je ta fadawa wasu mutane da ke zaune gaban wani shago da ke kallon ofishin magajin gari na da'ira ta uku. Adamu Nuri mai shiga mai shagon ya bayyana masalamatu kadiri yadda hatsarin yawa kana. na rufe shago na ce zan ɗauki moto in kai in aje cikin gida na ɗan gusa bakin ƙofar ne kawai sai ga mota ta zo ta bugi wani mai moto yanzu da ta bugi mai moto sai hankalinta ya tashi maimakon ta taka birki sai ta yi accelerate sai ta shiga cikin shago kuma yasa akwai kurame suna zaune bakin shago su wajen shida bin sun ji ciwo mai su ba gudan ma yanzu an sallame shi ga shan na gan shi shi kawai shi ne ya ji ciwo kaɗai to gudan ne shi kuma ga ido ne ya ji ciwo an sako shi dai daga hotel na suna an ce ko yana pour dire dama manevur ne na tal kudura mai hudu surplus suka mutu an dauke sunan nan gawaki mai mota ita wallahi Allah ya kare ta kuma har da yaro cikin mota ba abin da ya same su ta dai ji tsoro ne da muka hudda ta na zamnar da ita nake kin ji ciwo take ta ji ciwo suke ba ni son ta ga gawakin nan tunda abun zai traumatizan ta da yawa kun da service costa suka zo sai yi costa sun rubuta abin da suka rubuta suka ja mota suka tai da ita Yau da 'yan shekaru hukumomin ƙasar Nijar da ke kula da ɓangaren ilimi da horo na ta kawo ƙoƙarin su don 'yan makaranta masu fama da nakasa su samu sauƙi cikin karatunsu, in ji shugaban ƙungiyar masu fama da nakasa na ƙasar Nijar Omar Sido. A cewar su ajujuwan da ke da aka keɓe na masu fama da nakasa hanyoyinsu ba su da yawa a ƙasar Nijar. Ƙadai hirar da ya yi da Adama Dawaki. Euh, da yawancin mutane idan an ka ce musu su bai mana kasassu hanyar wucewa kawai alhali ko hanya ne kamata a musu wanda za su takawa su wuce. Kai lissafin hanyar da yaron zai bi daga gidan su zuwa makarantar da zuwa cikin aji ƙofa shiga da kuma zuwa cikin magewayi da allon rubutun da baya tsawon tsayin shi da sauransu. Wa'annan duka ana iya sa su cikin tsarin kayan taimakon da muke so. saboda yaran nakasassu. A yanzu a matsayin da muka kai akwai makarantu da suke da wa'annan kayayyakin akwai kuma da suke neman hanyoyin nan na wucewa saboda nakasassu amma dai ba su da yawa a cikin ƙasa akwai kuma aji sabi da ake ginawa amma kuma da makasassu ba su iya aiki da su wannan abu ne da ba mu iya doka saboda gwamnati ba ta aiki da incin yara nakasassu ba muna ga yin horo a wajen masu karanta suwa don su gane su bai ma nakasassu inkinsu na koyon karatu Sakamakon dindindin na jarabawar ma'aikatan kiwon lafiya ta gama gari da aka soma 11 ga watan Septemba da ta gabata sun fito na shekarar 2021 cin nasara da ta tashi da kashi 67.25 cikin 100 da ya bambanta da na shekarar 2020 da ya tashi kashi 84.50 cikin 100 faduwar kashi 7 cikin 100 a cewar hukumar da ke kula da jarabawar. Kimanin mutane

Gobarar daji goma sha ɗaya aka lura da suka faru a Agades tsakanin farkon watan Septemba da farkon watan Oktoba a shekarar 2021. Wuraren da abun ya shafa su ne garin Ingal da Adar Bisinat inda ton hamsin da tara na bushashun ciyawa suka kone. A cewar Abdulaziz Yakuba, mataimakin daraktan jiha da ke kula da muhalli a Agades lokacin da ya hira da Musa Mamman. A fuskar jihar Agadez mun samu tashin gobarar daji goma sha ɗaya, wutar daji ɗaya a cikin gundumar Ciro, wutar laƙume eka goma sha biyar. Gobarar daji hudu a gundumar Ingal ta laƙume eka dubu da dari da hamsin da tara, sai kuma gobarar daji shida a gundumar Adar bisnet Wuraren da abin ya fi shafa shine gundumar Ingal da Adar bisnet Sakamakon Ingal busasshiyar cawa ton arba'in biyar ne suka kone adar bisanet kuma ton goma sha uku suka kone raƙumi ɗaya ya kone a adar bisanet mafi yawan gobarar da ake samu in ban da ciro duka dai makiyaya ne masu wucewa wayanda idan suka hasa wuta ba su kashe ta da kyau sai kuma wani lokaci makiyaya idan sun ta kiyo suna barin yarensu suna wasa da wuta daga nan sai wutar ta ci gaba da ci Lokacin da ya iso ya mai, yin zane-zanen nan na kasar Turai, da Cruz ya yi wasu zane-zane jikin bangon cibiyar raya al'adu ƙasar Faransa da ake kira CCFN na nan babban birnin Yamai. Duk da cewa wa'annan zane-zanen da ake ce grafiti bai samu karbuwa ba sosai a ƙasar Nijar. Ana iya ganin su a kan hanyoyi ba a gidan kallo kaɗai ba. Usman mamudu ya yi hira da shi. Zane-zane zana ne da aka yi kan katangin ne, wannan kuma ya samo asali ne a New York a kasar Amurka a farkon shekarun 1970. Wannan al'adar ta bunƙasa musamman ta hanyar yin zane-zanen kan jiragen ƙasa, wannan kuma duka mallakar gwamnati ne, ita kuma gwamnati ba ta son ana taɓa kayanta sosai. Amfanin abin shine a kawo al'adu kusa da al'umma sosai, ko ya kasance a nan niger a Faransa ko kuma a Amurka, akwai al'ummomin da ba sa zuwa a gidajen tarihi, alhali kowa yana wucewa kan hanya, kuma komi matsayin mutum a na wannan shine amfanin irin wannan aiki a birni abin da na gano a nan babu irin waɗannan abubuwa cikin birni idan kuma mutane suka yi shawarar yin hakan ina ganin abu ne mai kyau a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman Ƙungiyoyin agaji da ke kai taimakon su cikin wuraren tashe-tashen hankula wani bi yanayin wuraren da suke aiki yana shafar su. Mai kula da lafiyar kwakwalwa a kofi ƙungiyar ƙasar Italiya ya bayyana hatsarin da ma'aikatan da ke aiki nan ke fuskanta kamar taɓin hankali. Lucien Hamani ya yi hira da Rafika Tahir. A cewar kungiyar kiwon lafiya ta duniya OMS lafiyar kwakwalwa shine lokaci na kyautatuwa da jin daɗi wanda ta hanyar mutum yana iya daidaita damuwa ta rayuwar yau da kullum ya kasance mai amfani ga al'umma da kuma yin zaman rayuwa cikin armashi tare da mutane. Ta yaya kuke ku gano da cewa ma'aikacin yana fama da taɓin hankali? Sauraron mutane har kullum da ke bada labarin tashin hankali da tashin hankalinsu da suke fuskanta yana zuwa zuwa wani lokaci ma'aikatanmu jami'an likita likitoci masu kula da mahaukata suna ɗaukar wannan matsala ta abubuwan tashin hankali da gaskiya dukkan waɗannan abubuwa suna bayyana cikin wasu halayya akwai mutane da suke fushi da sauri ko matsatsi mai tashin hankali ana ganin sa da gajiya sosai su ne an kafi cin karo da su wajen ma'aikatanmu na jin kai har wani matsayi ne wa'anga halayen za su iya kamishi matsala misali idan na ɗauki yankin tilabiri wani ƙauye yana fuskantar barazana wani lokaci suna ƙaura kuma wani lokaci ana canza musu wuraren aikinsu waɗannan abubuwa ne na tashin hankali a matsayinsu na ɗan adam ba za su iya jurewa ba kuma ba za su iya tsaya gaban waɗannan wahaloli ba na mutane hare-hare sace-sace. Shin ma'aikatan da suke aiki saman fage ana shirya su ne tun baya? To gaskiya idan ka ɗauki mutane aiki ana ba su horo ana musu bayani kan matsalar tsaro bisa yanayin da ake aiki haka kuma muna ba da horon da muke kira kula da damuwa ana koya musu yadda za su gano da kansu alamomin damuwa ko wasu ƙananan abubuwa na rashin kwanciyar hankali da ke da alaka da aikinsu da kuma ya za a taimakawa abokansu idan akwai bukata ya za a tura su a ma'aikatan da suka dace idan matsala ce mai tsanani sosai matsalolin da ba su jima ba ana yin abin da ake kira agajen farko na kwakwalwa nan yana rigakafin bulluwar alamomin alamomin tabuwar kwakwalwa idan ka ɗauki mutum kafin haka yana da sa'ar ba zai bayyana alamomin tabuwar kwakwalwa ba Ma'aikacin da ya taɓa samun taɓin hankali zai iya aiki nan ga zuwa gaba da zarar an gano su ana sanya su cikin waɗanda za a ɗaukar nauyinsu akwai lokaci na sa ido ana dubawa idan suna iya koma wurin aikinsu karshen labarun kenan sai kuma ku tarbi muhawarar ta Habibu Garba kan noma a garin Tera da matsalar kwari yaya za a ciwo kan shi. Yanzu sai ku tarbi Abdulkarim Hasimi da rahoton zabarmanci.